الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله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 dukan godiya sun tabbata ga Allah ta'ala mai komi mai kowa wadda ya haɗa mu cikin wannan masallaci masallacin alhaji umar mutsallim da kenan nan makera a ƙaramar hukumar mulki ta funtuwa a jihar katsina mahaɗu a safiyar asabar sha takwas ga watan ramadan ta shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda wannan ya yi daidai da shida ga watan march ya yi daidai da bakwai ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna karatu cikin suratul waƙi'a kafin mu ci gaba da karatu muna da amsa tambayoyi sannan kuma in ba ku manta ba yau muka ce za a fara lancin domin taimakawa marayu fi sabilillahi so ma zai karanto mana wasu tambayoyi mu ba da amsa da gwargwadon abin da Allah ta'ala ya hure mana na ilimi kafin nan akwai 'yan uwa da suka aiko da sadaka suna roƙon addu'o'i daban-daban muna yin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya biya bukatan kowaccen ku duk wata wanda ta ba da neranta domin a yi addu'a ga kanta ko mijinta ko iyalanta Allah ta'ala ya biya bukatarta Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mata da abin da take nema na alkhairi Allah ta'ala ya raba ta da sharri ko ya raba duk wani wanda take neman Allah ya kare shi to Allah ya kare shi daga dukkan sharri wannan sadaka 'yan agaji a gaggauta ba 'yan agaji mata a sa sadakar a asusun marayu muna maku addu'a Allah ta'ala ya ba ku lada ya haɗa mu gaba ɗaya a aljanna gidan tsira Allah maɗaukakin sarki ya saka ma kowannen mu da aljanna ya raba mu da azaban kabari ya biya bukatun mu gaba ɗayan mu ah, abu na biyu waɗannan tambayoyi da ke hannu wadda za mu rage bismillah ala na'am assalamu alaikum malam ga tambaya wa alaikum assalam kamar mace ne ta je gidan biki aka sace mata takalmi sai ta je gurin malami ya nuna mata wadda ta ɗauki takalmi to wai tana tambayan kuma sai aka nuna mata wanda ta ɗauki takalmi to shi malam shirka ce wannan shirka ne wannan shirka ce kwarai a saurara da Allah domin Allah ta'ala ya ce alimul gaibi fala na alaramma alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada Allah ya ce alimul gaibi shi Allah shi kadai shine masanin gaibu fala yuzhiru ala gaibihi ahada ba wanda Allah yake sanar da shi gaibu shi kaɗai ne masanin gaibu in abu ya faru haka ka gano waye abin wannan sai Allah sai kuma in bincike aka yi aka tara mutane suka yi layi ana musu tambayoyi har aka zo kan wanda shi ne ya yi satan a ƙarshe ya bayyana da kansa bayan an yi bincike amma wani ya ce maka ya san gaibu in an maka sata shi ya gano wanda ya ma zai gano wanda ya ma satar to wannan ya yi da'awan sanin gaibu kenan kuma ba wanda ya san gaibu sewa sai Allah wa ya san abin da zai faru gobe Allah ne kawai dan adam zai iya ga sanin cewa eh lalle gobe ga abin da zai faru wani zai mutu wani za a haifa dan adam zai gane wannan gaibun jibowa zai gane wannan duk abin da wani ya ɓuya ya yi shi a ɓoye ba wanda ya sani a ɓoye ya yi ya yi sata amma satan a ɓoye ba kowa a wajen a kowane ɗan adam da zai iya kawai da ya ji abin ya ce wane ne sai dai in ya yi bincike ne ko sai dai in ya yi mai bincike amma kafin bincike akwai wanda zai san ɓarawan in ba Allah ba to haka nan kawai wani yana zaune a wani ɗaki ba a inda aka yi satan ba ba a garin da aka yi satan ba bai san suwa ne ne a wurin da aka saci takalmin ba haka kadai ya ce miki wane ne ga yi awan sanin gai da haka da ke da shi da ke ke da kika sa shi da shi da ya yi duk kun yi shirka da Allah ki tuba ma Allah ki tuba ma Allah ki tuba ma Allah kin je wajen boka har kin yadda da boka har kin amince da abin da ya faɗa to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wanda ya je wajen irin waɗannan malaman ɗan duba sai suka yi masa duba ya yadda da duban da suka yi annabi ya ce ya kafirce ma abinda Allah ya ta'ala ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na annabta ya kafirce ma abinda Allah ta'ala ya saukar wa annabi Muhammad na alqur'ani da haka ya zama kafiri original not photocopy me zai yi ya tuba ya nadama wannan nadamu ala ma fata hmm. wani yato Allah ya uda ila zambin ki niyyar ba za ki kara yi ba kuma ki tuba ma Allah ki ta fadi Allah ya tsare mu Na. wata ce assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalamu wa rahmatullah shin malam za ka iya shafa ma kanka giya ko kai amfani da kwayoyin wiwi domin gyaran gashi ta wannan yar duniya ce ah, a saurara don Allah don Allah ku saurara ita giya inanniya ce in an ce giya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara mana ya ce kullu ma hamaran akala fa huwa duk abin da ke jirkirta hankali ya sa maye mutum ya fita cikin normal sense ɗinsa annabi ya ce to wannan abin giya ne da wuyi wiwi giya ce domin ita ma tana bugarwa an gane ƙwaya giya ce domin ita ma tana bugarwa duk abin da mutum zai sha ya bugu giya ce irin shalasho da ya mashaya suke sha giya ce sannan ruwan giyan ita ma giya ce to ita kuma giya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsine ma mai saidawa ku ce ɗaya ya tsine ma mai siya ku ce biyu ya tsine ma ɗan dakwanta ku ce uku ya tsine ma mai sarrafa ta ku ce hudu ya tsine ma dallalanta ku ce biyar giya ko ta kowace fuskaci an tsine ma mai shanta an tsine ma mai sayar da ita an tsine ma mai dakwanta an tsine ma mai kawo ta ta kowane yanayi duk wanda ya mu'amala da giya tsinanne ne da aka ba wani amfani da wiwi zai maka shi ya sa majmu'ul fiqh islami a masar da rabi'atul alamin islami a makka duka fatawan waɗannan manyan malamai na duniya shine duk mai su mogalin wani abu da ya shafi wiwi giya kodin duk wani abu da za ka ƙasha ya bugar an gane? to duk wanda ya zo da shi to babu shakka hukuncin sama shine a kashe shi hukuncinsa a kashe shi suna hujja da faɗin Allah ta'ala inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا نعم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض نعم غني ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله يتي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله lallai sakamakon waɗanda suke yaƙan Allah suke yaƙan annabin Allah ay yuqattalu Allah shi shine a kashe su aw yusallabu ko a tsire su a yi aydihim wa arjuluhum ko kuma a yanke hannayensu da kafafuwarsu aw yunfaw min al ko a kore su zalika lakum khizyun fi dunya wannan walakancin da za a masu a duniya kenan walakum fil akhirati azabun azim sannan a rango ba alkiyama za a ɗanɗana masu azaba mai girma da aka ‘yar uwata karki amfani da giya domin waye ƙara muke shi, haramun ne a ma'aikin Allah ya tsine ma wanda ya haka karki amfani da wuiwui, tsakin wuiwui ki ce za ki wani amfani da shi ko ga magani ko ga wata bukata wata ba sha ba duk waɗannan kayan tsinuwa ne musulmi ya nisance su Allah ta'ala ya kare na sai tambayanta ta biyu ta ce shi malam za ka iya zuwa da alkur'ani karanta shi a hannu a lokacin sallan tahajjud kana kallonsa babu laifi? a zance mafi kyau <clears throat> in mutum na sallah Kushu'i ake nema me ake nema khushu'i in an ce khushu'i shine natsuwan zuciya wadda duk take sallah ana so ta natsu ne natsuwa na zuci da natsuwa na gaɓaɓɓa ana neman attumanina attumanina shine ki natsuwa na gaɓɓai gaɓɓan jikin kisa natsu kar kina sallah kina waige-waige kina sallah kina kallace-kallace kina sallah kina kallon waya ko kina sallah kina kallon wani abu kina sallah kina amfani da hannunki ga wani abin da ba sallar ba to sallar ba tsumanina kenan sannan kina sallah kina tunanin wani abu to sallar ba khushu'i kenan an gane na'am شيكو الله تعالى يكي كدا أفلح المؤمنون أهم على رما بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون نعم الذين هم في صلاتهم خاشعون توبل ستوب على رما الله يكي كدا أفلح المؤمنون mummanai maza da mata sun ci nasara sun samu aljanna to ka yi tambaya wasu mummunan ne cikin maza da mata za a ba su aljanna sai Allah ya ce alladina hum fi una Su ne wanda in suna sallah suna natsuwa to sai malamai suka ce in kika rike alkur'ani zai rage maki nasuwar da ake so a cikin sallah an gane ko da aka tun da ke dai ba ke ce limamiyar ba kawai zauna ki saurara kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace za basaraka mawdu'a sujudika ka sanya idaniyarka a inda kake sujuda wato mutum ya dukar da kai haka ya natsu yana tuntuntuni kan lahira wuta aljanna ya kula da sallar shi in ga kina sallah kina waige-waige kina kallace-kallace kina tunane-tunane to wani aljani ne ana ce masa gindubu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace in ɗayan ku ya tada sallah to sai shaidan gindubu sai ya zo sai ce to yi tunanin kaza kalli kaza ya ya kuci kaza so sa kaza sai sai tsikare kai mintine kai ka so sa ta san sai dan waiwaye ka ta ya maka waiwaye sai ka ka taba ta ke dan da yake dubu <clears throat> annabi ya ce ba zai gushe yana zuga masallaci ba hatta la ya dare kam sallah sai mai sallah ta manta maraka a nawa tai hmm. in kuma tana bayan liman ne wallahi da za a tafke ta tar a ce raka na nawa ake sauran raka nawa a gama tarawihin nan ko a gama tahajjudin nan wala ba ta sani ba ita dai bi kawai take in ta ga liman ya yi sallama an tsaya to za ta tsaya in kuma ba tsaya ba za ta ci gaba ma'ana ba ta san raka nawa ake ba saboda kallace kallace an gane ko shaidan ne hinjibu wani mutum ya shigo gida yana ta faɗa ya yi ijiya a gida sai tambayi matan shi ina abu zan shi da ya ce sai to wallahi ni dai baka baka faɗa mai inda ka ije ba ya tinka faɗa ya ce ita ce ta kawar masa hada inda yake shiga ba ne yake fita ba sai dai kabbar da sallah yana tsakiyar sallah sai ce ke na tuna sai je da yanke sallah sai je ɗauko abin shi to to to ka ce ka bani wani shekan ne sunansa ne hinzubu ya zo zai ta ce aka tuna kaza ka tuna kaza to in ka zo za ka yi sallah malam abdurrahman a cikin adari a cikin ahadari na malam abdurrahman ya ce in ka zo za ka yi sallah fashtagil bi muraqabati maulaka allazi tusalli li wajhihi fa inna lis-salati nurun azimun. duk musulmi in zai yi sallah to ya shagaltu da tuna Allah kawai to waɗannan abubuwa da na faɗa mako yanzu duba alƙur'ani a lokacin da ka zo sallar tahajjud ko sallar tarawihi tsayawa kallon ƙur'ani lokacin da liman yake jan sallah to zai tafiyar da wannan khushu'in da ake nima ba za a samu ɗumanina ba ba za a samu khushu'i ba an gane da haka ba daidai ba ne wani mamu mamu ya rika duba alkur'ani a lokacin da lima yake sallah amma da a ce a anguwanku ba ku da mahaddata ba wani namiji da ya haddace alkur'ani wanda zai ja ku sallah kuma kuna so ku tsayuwa mai yawa to a nan wurin an yi sassauci an yi rangwani in shi liman ba mamu ba bai haddace alkur'ani bai dubu da alkur'ani ya rika karantowa daga alkur'ani yana maku limanci saboda an ruwaito daga nana aisha radiyallahu anha tana da wani liman da yake jan matan da ke tare da ita sallah yana jan su sallah limamin nana aisha ne radiyallahu anha sai zama bai haddace alkur'ani ba to sai yana duba alkur'ani ɗin yana kallo amma matukar ba liman ba kai to kakkaje da alkur'ani saboda shishigi kaga wani liman alaran magayatan liman yana ja da ka sai shi da katon ƙur'ani yana dubawa kuma shi ne mai maliman gyara Allah ta'ala ya tsare da aka ke da alƙur'anin ki a gida ki zo sallah kawai na'am na'am malam dan Allah waɗanne suna ne na Allah wanda idan aka roƙe shi da su yake amsawa yake amsa addu'an nan take shine ya hayu ya kayyumu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ji wani mutum yana ya hayyu ya kayyumu ka biya man bukata iri kaza sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce laqada Lakada da Allah haƙiƙa ya roƙi Allah bi ismil da sunan Allah mafi girma alladhi idza du'iya bihi ajaba wanda in an roƙi Allah da waɗannan sunayen Allah yana biyan bukata wa idza stu'ida bihi a'aza in an nemi Allah ya tsare mutum daga wani sharri da waɗannan sunayen Allah yana tsare mutum sunan alhayyu alqayyum ya hayu ya kayyum ya hayu ya kayyum sune ismul lakil a'zam ismul lakil ish a'zam ya hayu ya kayyum. duk in zaki addu'a in kika roki Allah da ya hayu ya qayyum biya man bukata kaza ya hayu ya qayyum biya man bukata kaza to kin roki Allah da sunan da in an roke shi yana biyan bukata in an neme tsare ka sai ka gitta waɗannan sunaye yayin da za ka nemi Allah ya tsare ka daga wani sharri to Allah yana tsare ka an gane ko Allah ya dakatar da mu amin wata ce assalamu alaikum malam dan Allah ka maimaita mana surorin da kace ana karantawa bayan sahur wadda kai magana a masallacin juma'a wajen kutuba mun gode bayan sahur ko ko bayan addu'a ne ko bayan sahur dai ta tasa ha bayan to ina ga ajiya kan akan mimbari wajen cin juma'a na yi bayanin cewa cikin in za ka yi addu'a bayan ka yi wato salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana so ka karanta farkon suratul fathi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahumma ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima an gane ko ana so yayin addu'a ki ta karanta wannan Allah ta'ala ya datar da mu na so jama'an musulmi a ɗan tsokaci na kaɗan shine kan al'amarin da ya shafi maraya in an ce maraya shine wadda mahaifinsa ya rasu kafin ya balaga ko mahaifinta ya rasu kanta balaga duk wacce ta daga ta balaga har aka yi mata aure to yanzu babarai ne ya wace. nauyinta ya koma kan mijinta duk wanda ya daga ya balaga cikin maza to yanzu ba maraya ba ne amma yaro ƙarami ko yarinya ƙarama Yan ubansu ya rasu kansu balaga su ake ce musu marayu a musulunci amma cikin dabbobi awakai ne raƙuma ne shanu ne duk ɗan ƙaramin maraƙin da uwarsa ta rasu ko aka yanka uwarsa kan ya girka to shine maraya amma wanda uban shi ya rasu cikin dabbobi ba marayu ba maraya ba ne cikin mutane ba a ce ma mutum maraya sai in uban shi ne ya rasu mu a musulunci an gane aka san fahimtar turawan yamma su fahimtar turawan yamma maraya shine wanda uwar shi ta rasu ko da uban shi na da ne sai a ce masa maraya ko da uban ya rasu in dai uwarsa na da rai to ba su kiran shi maraya haka turawa suke saboda da, man ɗawainiyan yaran gaba ɗaya akan marmawa akan bar ma uwa muku a musulunci ɗawainiyan yara yana gawa yana ga uba daidai da shayar maka da yaro in ba tare kuke ba Allah ya ce za ka ka biya ta sai in ta aje maka kun gane ko? in kuka haifi ɗa da mace tana haihuwa sai kuka rabu to Allah ya ce fa in ana lako, in suka shayar maku da wannan ɗan fa'atu hunna jura hunna ku biya su ko ciki mace take da shi sai mijinta ya rabu da ita to zai biya ta kuɗin goyon cikin kenan ɗawainiyar ɗa gaba ɗaya nawa ne da tun yana jinjiri na uba ne abinda zai sa ba za a ce biya ki ba in kuna tare saboda albarkan aure aure ya ci an gane amma da zaran ya rabu da ke kina da ciki sai ya biya ki nauyin ɗaukan mashi ciki da kike yi wannan dakon cikin da kike haka na kuɗi ne ya biya haka goya yaron da kike da shayar da shi da kike na kuɗi ne ya biya da aka nauyin yaro ka faɗe ka mu a musulunci an dora akan wane ne uba an gane wa alal walidi lahu wa alal mauludi lahu wa alal mauludi lahu rizquhun wa bil ma'ruf kaga Allah ya ce wa alal mauludi lahu uban da ake haihuwa masa rizku hunna wajibi ne ciyar da uwan ya ciyar da 'ya'yan bil ma'ruf gwargwadon karfin shi a musulunci in ka auri mace da cinta da tufafin da za ta sa da wurin da za ta kwana da kula da cewa ta yi addini ko ba ta yi addini ba da lafiyarta gaba ɗaya 100% suna kan mijinta ne in ba za ka iya maka ka shiga in ka shiga ka yi abin da za ka yi har ga Allah ɗan uwana duk matan da ka aure ta kai za ka ba ta ci ka ba ta sha ka ba ta tufafin da za ta sa lokacin sanyi ka sai mata kayan sanyi lokacin zafi ka sai mata na daidai da zafi ka sai mata kayan barci ka sai mata kayan tafiya anguwa da man shafa da za ta shafa da kayan kulliya duka wannan haƙƙin miji ne da slippers ɗin da za ta shiga wanka da shi da takalmin da za ta rika fita da shi duka haƙƙin miji ne ita mace ba wani abu da aka ce wai taiwa kanta a musulunci ba amma sai dai in mace tana samun kuɗi ta ce wane e wane e wane e na ya taimaka abu kaza da abu kaza zan makaina irin auren nan na fatina Shif, da ake yi ba musulunci ne zo da shi ba sai dai inda yarda ita matan ne da son zuciyanta me shi ne ka yi ƙoƙarin ka ni zan ƙoƙari na sai mu haɗa sai mu awo sai mu haɗa sai mu cefani ba haka Allah ya ce ba ko da mace ɗiyar mai girma ɗan wata ne ya ba ta jali na biliyoyi ta zo gidan aure da shi kai kuma kai ne gona-gonan garinku ko dogo kake ka abinci to cewa aka yi a kodugon ka ciyar da ita ba ruwanka da biliyoyinta ‘ya'yan da ka haifa ko nawa ne da makarantarsu da tufafinsu da abincinsu da maganinsu da islamiyyarsu da kula da lafiyarsu da kayan da za su sa duka muji aka ce yi to daren da miji ya rasu ya faɗi aka bar matan da ake ɗauke mata ɗawainiyan abin da za ta ci da abin da za ta sha a biya mata kuɗin ruwa a biya mata kuɗin wuta ya sai aka ce duk wannan aiki ya dawo kanta to ƴaƴan da suke ƙanana a gidan wanda ubansu ya rasu sai a kira su aita marayu to waɗannan ƴaƴan saboda hasken musulunci da tsarinsa ya ka ce ka a basu su todarta yau uban da aka ɗora masa waɗannan nauye-nauye gaba ɗaya na cinsu da shansu da kula da lafiyansu da makarantansu uban da aka wajabta masa wannan aikin ya faɗi ba ta a duniya ya bar yaran a hannun wata mai rauni mace mai rauni sai musulunci ya toto sauran al'umman musulmi sauran maza da sauran mata gaba ɗaya duk wani mai amsa sunan musulunci wannan nauyin da da yana kan zaidu ne to amma zaidu ya faɗi ya rasu sai aka ce to maza da matan raguwar musulmai duk ku zo ku ɗauki aikin zaidu aikin da zaidu zai yi ku zo ku ɗauka ya zama yanzu ku ne cin ku ne shan ku ne yin masu tufafin ku ne makaranta an gane da kyau Allah ya karfafi wannan a ayoyi mabambanta Allah ta'ala ya karfafi wannan ayoyi mabambanta yace wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الله يكرا ماذا دماتا مزمو دماتا كي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا حافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وَتَنْدَعَ suke da rai su ji tsoron Allah su taimaki marayu Allah ya ce su ma su yi tunani ba zan iya karɓar rayukansu su ma su bai yaransu ƙanana zurriyatansu ba zurriyansu bi'afan masu rauni Allah ya ce su ji tsoron Allah kafo alaikum su ji tsoron abin da zai faru in ka mutu an gane ni yanzu ina da 'ya'ya kaɗan ne suka girma sauran ƙanana ne na san sanda zan mutu ha in na taimaki marayun yau gobe in na mutu sai Allah ya kawo masu taimakon nawa marayun ku gane ba in ma ya taimaki marayu ranar da ba shi yaran da ya mutu ya bari ƙanana sai Allah ya kawo masu taimakonsu hmm. an gane yasa nauyi ne Allah ya dora mana nauyi ne Allah ya me Allah ya ce ka adanna maraya kuma da Allah ya so ya nuna matsayin maraya a duniya sai yasa jagoran addinin musulunci gaba ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sai Allah ya sa shine farkon maraya cikin al'ummar nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mahaifin shi ya rasu yana cikin babar shi mahaifin shi bai san shi ba mahaifin shi abdullahi bai taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba an gane mahaifin shi bai taba ganin shi ba mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abdullahi wanda ya haifi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai taɓa ganin annabi ba da idan shi ya mutu ya bar matarsa aminatu salamun lafi alaiha aminatu mahaifiyarwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya batta da cikin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ita ma sai ta rasu ba daɗewa bai gama kai ƙarfin shi gama ta rasu sai zama shi maraya ne ta fuskacin uba da ta fuskacin uwa an gane ta ku ji da yawa waɗansu suna mana sharri mu ƴan izala mu ƴan izala kun gabanan da ke bayan mu mai waga a rubuta ba waga a rubuta izala ba Eh? nan santa ne na tafsiri na ƙasa nan santa ne na national tafsir na ƙasa puntuwa santa da aka muna wakiltar izala ne na ƙasa da aka yanzu da ni mai fasara da alaramma mai jan baki ɗan izala ne na gidi a mataki na ƙasa in izala ne na mu bangobin izala ne in kika fito ga in izala da kin zo na kika hangi alaran ma to kin ga original ɗan izala da kin hango na kin ga ɗan izala original ɗan izala ɗan izala mai lafisi ɗan izala mai namba to ku ji daga bakinmu ku ji daga bakinmu mu ɗan izala mu ɗan izala mu ba mu yarda cewa irayen annabi ɗan wuta ne ba irayen annabi ba mu yarda ɗan wuta ne ba ku ji daga bakin izala suna mana ƙarya ce duk ‘yan izala sun ce iyayen annabi na wuta ƙarya kuke yi ni nan da ta nura dambo ɗan izala ne original mai mukami a izala ban yarda irayen annabi ɗan wuta ne ba ban taba yadda da wannan ba ina ɗaukan iyayen ma'aikin Allah sun rayu kafin Allah ta'ala ya aiko annabi a matsayin annabi suna cikin ahalin fatara don haka iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam suna tare da shi a gidan aljanna ran gobe alkiyama insha Allah ku ji daga bakinmu. mu kujira ku je daga bakinmu al'imamu mai littafin azwa'ul bayan fi izahil qur'an bil qur'an al ƙura'an baban malami mai littafin dabul ihamul litiraf an ayat tandil al-imam shankiti a ƙarƙashin fadan Allah ta'ala wa ma kunna mu'azzib wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba ta rasula a cikin addu'a'ul bayan fi idakil qur'ani fil qur'an ka je ka karanta yadda ya fassara wannan aya ya tabbatar da iyayen ma'aikin Allah suna cikin ahlul fatara mutanen kirki ne yan aljanna ne insha Allah suna tare da ɗansu a gidan aljanna ba matsalar wasu su ce ai ma ai iyayen annabi suna wuta iyayen wane ne suna wuta ba matsalar izala ce da ɗariƙa ko kaza da kaza ba a'a fahimta ne na wasu tsararren mutane in ka haɗa ƴan izala mutum ɗari misali to ba za ka samu mutum uku masu wannan fahimtar ba hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya zo cikin sahihu muslim wanda shi ne suke masa misinterpretation hadithin da ya ce inna abi wa abaka finnari inna abi duk malaman sunna mafi yawancinsu sun ce hadisi ne ingantacce amma abi abu labu ake nufi wan babanka ne sunan shi babanka kanin babanka shi ma menene a wajenka babanka da wan mahaifiyarka da kanin mahaifiyarka duk sunansu babanka haka ne balma annabi ya ce wan baba da kanin baba suna matsayin baba ne alƙur'ani ya tabbatar mana da abu lahab ɗan wuta ne tabbat ya ga abi lahabin wa tabbat ma agna an umaruhu wa ma kasaba sai Allah ya ce me sayasla naran zata lahabe wa imra'atuhu hammalat al fi jidha hablum min masad ashe yanzu Abu Lahab dan wuta ne da nasan alqur'ani ko ba dan wuta ne ba to Abu Lahab na daya ya riski rayuwar annabta Allah ya aiko annabi yana da rai kuma har ya mutu bai imani da annabin ba dan uwan mahaifin ma'aikin Allah ne da Abu Lahab da Abdullahi wanda ya haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane dukkan su ƴaƴan Abdul Muttalib ne dukkan su ƴaƴan wa shi Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya haifi annabi ko da cikin ma'aikin Allah ya samu matarsa ta samu ciki aminut sai Allah ya masa rasuwa bi ma ga dan ba balle ga girman shi balle har Allah ya aiko shi yana wajen amma dan uwan shi Abu Lahab da dan uwan shi Abbas su Allah ya musu tsawon rayuwa har sun shaida girman dan dan uwansu dan uwansu shine Abdullahi babansa ɗaya mahaifinsa ɗaya abbas ɗan abdulmuttalib abu lahab ɗan abdulmuttalib abdullahi ɗan abdulmuttalib to sai shi abdullahi ya rasu tun lokacin da ya rasu ya bar cikin ɗanki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama abbas ko allah ya masa tsawon rayuwa har annabi ya girma ya kai shekara arba'in har Allah ya aiko shi a matsayin annabi duka Abbas ɗan matsalif ɗan uwan Abdullahi yana da rai kuma Abbas da ya girman kai da sai ɗana Allah ya mai da kai annabi na yi imani da kai a matsayin annabin Allah ne musulmi ne shi kuma Abu Lahab a lokacin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa wasallam Abu Lahab su ɗaya ba da Abdullahi da ka uba yake wajen wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam da ma'aikin Allah ya tara jama'a sai ya ce ya ku taron larabawa ya ku taron mutanen makka yanzu gani ina saman wani dutse ko kuma kuna ƙasa yanzu in na waiga na ce muku ga wata rundina nan za ta kawo muku mutanen makka hari za ku yadda daga tare suka ce wallahi za mu yadda ma jarabna alaikal kadib tun da kake baka taɓa mana ƙarya ba duk abin da ka faɗa mun yarda sai ma'aikin Allah ya ce to abin da nake faɗa muku ba zan ce muku ga rundina ne ba ina tabbatar muku da cewa Allah ya aiko ni in zama annabi na zama annabi ya bani sako ku daina shirka ku kare ta shi da bauta abu bai na wajen a matsayin shi na uba ga wanda yake wannan bayani ba sai ya nuna goyon bayansa da solidarity shi ga ɗansa ba da ya kalle sai ce kai ɗana alihaza jama'ata na don wannan ka tara mu don ka ce mana kai annaban Allah ne tabbal naka, ala wajen ranka ya ce ma ɗan nashi haka Allah ya ce in aiko mutum ka ce mishi Allah sa to tabbat ya da hadis sai Allah ya tsine mashi Allah ya tabbatar da ɗan wuta ne to sai muka samu hadisi cikin sahih muslim ma'aikin Allah yana cewa baban shi to wani baba ne Qur'ani ya tabbatar mana ɗan wuta ne abura kuma wani baba ne ya halarci lokacin annabta abu shi ne wanda ya tsawon rayuwa har lokacin da aka aiko annabi to ashe dukkan hadisan da suka zo suka nuna ma'aikin Allah wani bangare na iya ce a cewa sai a yi rufarin gawa ga abu da amma ma'aikin ma'aikin Allah abdullahi da ya haife shi wanda bai ma gan shi ba balle a aiko shi balle ma ya balle ya tantance azaba yau da an aiko shi ne annabi ya zama annabi sai ce kai kai kai dana na ciki na ban yadda da annabtanka ba ya kace yayi laifi amma shi ya bar shi ma yana cikin cikin shi an gane Allah bai aiko wani annabi a zamanin su ba to ta zai ya zama dan wuta da aka ku ji akidar mu in kun ji mutum ɗaya mutum biyu cikin wasu ahlus sunna suna faɗin wannan mummunar magana mai haɗari ra'ayinsu ne su ba a ƙidar mu bace akwai bambance-bambance kowa da fahimtarsa kamar da ana iya samu cikin ɗan wata matsabantan shi ma da taka fahimta amma mu ɗan izala ku ji dai wannan kujeran na izala ne ko ba na izala ba ne masallacin menene waɗannan masallacin ƴan izala ne ko ba masallacin izala ba ne tabbatar maka ku je ku zama midiyar mu cewa mu in izala ba mu yadda iyayen annabi suna wuta ba da Allah kun ji wannan da kyau da haka kar waɗansu magabtanmu su rika amfani da wannan dama su rusa mana da'awa kuma wannan yana cikin adwa'ul bayan fi idakil qur'ani fil qur'ani na na aminu shankiti babban malami ne a saudi arabia dan izala ne da ma'anan ahlus sunna ahlus sunna ne ba dan shi'a ne ba ba dan tijaniya ba ne ahlus sunna ne aminu shankiti amma ya fito ce tabbas iyaye ma'aikin allah ba yan wuta ba ne suna cikin ahlul fatara yan aljanna kuma na ce a karanta ƙarƙashin fassaran wa makunna mu'azzibina hatta na ba asa rasula sannan na biyu al'imamu suyuti ya rubuta littafi yana raddi akan ma cewa iyayen ma'aikin Allah suna wuta da aka karki taɓa yarda da wannan rumo da ake yaɗawa ƙarya ne shari suke mana da Allah mun fahimci wannan da kyau shari suke mana mu da ba mu yarda iyayen ma'aikin Allah suna wuta ba mun ka mutum ɗaya mutum biyu can jefi jefi wanda ba su karatun ba da Allah mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya datar da mu to da Allah ta'ala ya so ya karrama marayu sai ya sa annabin musulunci shi ma sai ya zama maraya an gane da wannan ake so lalle lalle kowa ya taimaki maraya maraya ne kawai za ka kan shi Allah ya baka lada to mun sanar da ku cewa muna da gagarumin launcin na hatsi na tufafi ba tsofaffi wadda za a sa maraya da sa a yi mishi dariya ba masu kyau sababbi masu kyau amma ba sababbi ba dai a tabbatar da mai kyau ne mai kwari zai ɗauki guga ya kyalli sosai da kuɗi duka muna so ku taho da shi nan majalisi domin a haɗawa waɗannan marayu abinda za su samu yi musu auki kuma mu gode wa Allah da Allah ta'ala ya sa wannan majalisar namu yana hidima ga marayu in advance level na sha faɗa maku cikin nasarar Allah da taimakonsa abinda muke fatan muke roƙon Allah Allah ya gani ya karɓa ya rangwanta mana a duniya da lahira wannan majalisi namu cikin nasarar da muka ji sanadiyarsa da ziyar zuwan mu nan Allah ya taimake mu mu da ku gaba ɗaya muka tunanin ya za a kafa marayu makaranta na tasa ta musamman su kadai yau ga marayu an kafa musu makaranta ku je ku cimma yadda ake karantar da su ba kowace private school take da ingancin karatu irin na wannan makarantar ba uniform kyauta littafai kyauta malamai ba a sakaci da albashinsu lokaci na yi za a biya su da aka yi aka sa masu doka za su ko ba za su ba kuma albashi mai kyau an gane to muna son jama'an musulmi kowa ta fito 'yan agaji su zaga ‘yan agaji su zaga kuma duk ‘yar agaji ko ya zuba da za ta karɓi sadakan marayun nan muna mata wa'azi wallahi billahi wallahi billahi in kika yi sakaci kika ɗauki naira biyar naira biyar ki ce in dan cika zuwa an daman ban ban tiki shiri in dan cika to na rantsa da Allah zai zama miki gisan jahannama amma Allah ta'ala ce ala rama karanta mana ayan nan innal ladina ya'kuluna ya'kuluna amwalal yatama zulman innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulma okay an gane da kyau Allah ta'ala ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman lalle waɗanda suke cin dukiyan maraya da zalunci inna ma ya'kuluna fi butunihim nara lalle wuta ce suke ci a ina a cikin cikin su wuta suke ci a cikin cikin su da a daina cin dukiyan maraya. an gane da aka yan uwa a hada gudunmuwa yan agaji su zaga a tattarawa marayu gudunmuwa Allah ta'ala ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. to kwamitin da'awa sun buɗe wannan gidauniya da naira dubu goma to ga umar injiniya umar shi ma ya ba da naira dubu biyu da ga dubu goma sha biyu kenan a ci gaba da zagawa saboda Allah a wani ya kawo dubu ɗaya saboda Allah a ci gaba da taimakon marayu Allah maɗaukakin sarki ya taimakawa tun wanda ya taimaki maraya a taimaka marayu da yake muna da lakta can a zaria road na? Eh, ya rubuta lakta eh. Allah ta'ala ya taimake mu da haka a ci gaba da haɗa gudunmuwa saboda Allah Allah ya taimaka wasu alaikum alaikun rahmatullahi